aya والذين تبوأوا الدار بسم الله على أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن bismillahir rahmanir rahim walladina tabawa udara, waɗanda kuma sun ka ba da masauki sun ka ba da gida inda za a zanna wato mutanen madina suka zaunar da gida kuma wal da imani wato sun ka sabar da shiya wahumul asar sune asar min qablihim tun kamin zuwa bakin su wato kamin muhajiruna su shigo ay min qablihim ay al muhajirun wa kamin masu abin na bakin su muhajiru na su iso ya ce abin na fatabawa wa alibul iman wato ba da mazauni da kuma sabawa da imani min kabla hijiratul muhajiri na kamin hijiran masu hijira wa abin na wa wa kudurin kamin masu hijira su zo alaihin zuwa wurinsu duk sun daga sun yi tana da wannan su mutanen madina sun tana da masauki kuma sun tana da imani kamin manzon Allah ya zo sallallahu alaihi wasallam kun ga akwai bambanci tsakanin su da mutanen makka su mutanen makka ba su tanadi imani ba a wannan lokaci kuma ba su tanadi masauki ba su hasali ma ba su karbi imanin ba kuma sun ka koro wanda ya tawo zuwa kira ga imanin sun ka ce yamman musu gare su kun ga akwai bambanci tsakaninsu da mutanen madina da sun ka shigo makka sun ka shi imani sun ka ce gida sun ka shawara sun ka dawo sun ka ce ma annabi ya gyara ya sumai sai can gare su sun tana da masauki bayan sun yi imani kuma sun tana da masauki inda zai sauka da shi da baki na wato abokai ne ya habo na manhajar ilai suna son duk wanda ya hijira zuwa gare su kuma wala ji na fi sudurin haja ba su samun damuwa da hasara ga zukatarsu mai ma cikin abin da an kaba bakin su kun sa akwai mai yin bako amma kuma in ya gama bako alheri kwarai ba a yi mai ba sai rene ya ɓaci to mutanen madina ba haka nan suke ba su ba su samun damuwa mai ma'otu ga abinda an ka ba bakin su ai utiyar nabi sallallahu alaihi wasallam abinda to atan nabi sallallahu alaihi wasallam al-muhajirin abinda annabi ya ba masu hijira min min amwali banin nadina na dukiyoyin banu annadir al-muqtasat bihi wadda take banta ga annabi kamar wadda darasi ya gabata jiya kun san ya diba ya ba muhajiri kuma ya ba wasu mutum biyu ko uku cikin abin na abin na al'asa wa yusiruna ala anfusihim suna zabin bakin su akan kawunan su saboda tsabar imani suna fifita bakin su akan kawunan su walau na biyan kasasa ko da suna da bukata ai haja ko da suna da bukata ila abin na ila ma yu'fiduna bihi ga abin nan da suke zabi da shiya akan kawo musu abu ko suna da bukata sun ce a'a kai mu bakin su ko da suna da bukata sun ce a kai ma bakin su wannan abin wa ruya an ruwaito ana bi a anibin umar radiyallahu anhu annahu qala ibn umar ya ce uhdiya li rajul min ashabi rasulillahi sallallahu alaihi wasallam ra'as shati an ba da ka akwai kyauta ga wani cikin sabba annabi wato matsala ta an ka samu ta yunwa da kishirwa sai an ka kawo ka akwai guda an ka ba sahabi guda daga cikin sahabbai faƙala bayan ya ansa ya anshi kan sai ya ce wannan kai a te da shi inna fi fulanan lalle ɗan uwana wani wa iyaluhu da iyali ne ahwadu ya ce sun yi tsananin bukata ila hada min na sun yi matsananin wannan nama nama ne aka kawo kan rago wanda wata kyauta ce ta musamman wani ya kawo ya gyara shi an ka kawo masa habi guda don ya abin nan ya yi unhwani da shi wato don ya ci sai da ya ansa sai ya ce amma wannan kan akwai akwai wani dan uwan mu wani dan uwa ne na musulunci ya ni da shi da iyali ne a hawaju ila hada min na sun yi matsananin bukata ga wannan kan akwai saboda haka bai ci ba ko ba hu ilaihi sai ya dawo shi ko yace a ce a kai mu wannan abokin nashi aka kai mu abokin Baya an kai mai iya'anta mai kai ya dawo wace sai ya ce nima ina da dan uwa ina gani ya yi ni bukatar ka akuyarka sai ya ce a kai ma wannan haka dai ka yayi ta kewayowa har inda aka kai ga na ƙarshe sai ya ce a ni ina da dan uwa shi ya yi kamata shi an ka dubo an ka kawo mai ashe shi na wanda an ka fara kawo makanka sai kan ga ya koma dawowa wuri ne to bayan ya dawo wuri ne sai ce to yanzu na gane duk kowa bai da bukata saboda duk waɗanda ni sani an kai ma kowa kowa ya ce to ni yanzu zan karba sa'annan ya an shika akwai yanzu, ya yi wani da shi kun ga wannan imani kenan irin na sahabbai wato imanin sahabbai bai da misali shi yasa duk wanda ba mutumin kirki ba za ka ji shi yana bacin su duk wani mara imani saboda imanin su ya saba mana kowa sun ɗara kowa imani in ba annabawa ba to shi yasa duk wani wanda bai da imani to sai ya dora zagin su saboda ya buga ya buga ya ga babu da za a iya cin musu to Allah ya gabarta wa sahabba annabi Allah shi ya yi kuma Allah bi ismika la adam Allah ka hada mu aljanna guda da su wa lam yazal yub'athu yub'athu bihi yub'athu bihi wahidun ila akhar wannan ka akwai bai gushe ba wannan mutum guda ya an kai mai ya aika mu wancan hatta ta dawo da ba ta abiyatin har sai da ya shiga gida gida har gida bakwai ana zuwa da shi suna cewa gidan wani ya fi bukata sun ma'adar sannan ka akwai ga taddawa ilal awwali ga mutumin ga na wanda ya fara bashi ta wanda shi an ka ba ita ta kwandada sa'annan ya karba sannan ka akwai ya samu masu ci wannan imani ne wanda abin da babu karɓar duniya ciki ne kuma shi muka roƙo ga Allah subhanahu ta'ala da ya taimaka mana ya ba mu irin wannan imani da babu kyashen duniya ciki ne wa man yuka ci duk wanda ya saba masu ruwan rai ne ai hirsa wanda ya saba makwaɗayin rayuwa ta yi da don kun san rayuwa kowa tana son kuɗi duk wanda ka je ya ce wani bai son kuɗi to ya rena wayan wani wanda duk ka je an ce ai wani bai son kuɗi to an rena mai wani dan in ban da rena wayo yanzu wa bai son kuɗi wa ka zuwa yanzu abin nan a ma'auna ya ce da ɗan baro ya ce a azamai buhu a azamai ɗaya biyu hanya ta wace in ana jin kunya ce ba kyale shi aka yaɗo da hira ana wani ya taɓu in wanda ba ajin nauyi na ba nan take aka tsaye da ɗan baro a sauke zuwa ce bai ba da kuɗi ba to abinda a haka to akwai mai rayuwa babu ma'auna babu mai rayuwa babu ma'auna to ashe kun ga a ce wai wani bai son kuɗi eh, rena shi ɗaya na an kai to amma duk wanda ya saba muruwa kai ne yana so amma ya daure ya yi aiki alheri wannan ne kawai a daraja a faula ya umar mulmuklahu na nan su ne masu babban rabu ai na bima aradu wayanda suke rabanta da abin da suke nihi wato abin da suke so wa ala shahi wato sun zaɓi abin da wayo ƙalu abin nan wayo ƙalu a shahu kuma ana cewa ita ruwa ko an ta'akulam abin nan mala hakika abin da aka ce maruwa shi an ce wanda ya saba maruwa kai ne wayannan su ne masu babban rabu do wanda ya saba maruwa kai ne shi yasa za ku ga wani zai biya kuɗi ne a kai shi makka misa kana makka ya ce don in yi dawafi in yi addu'a da wagga ayat wa man yuka shuha nafsihi fa ulaika humul muflihun wanda ya saba marowa kai ne wa'annan su adda babban rabo wurin Allah yace to zan je in yi aiki hajji don dai in yi dawafi ina wannan addu'a Allahumma kini shuha nafsi ya Allah ka tsare ni daga ruwa kaina tunda Allah yace ko kowa an ka tsare da ruwa kainai su an manya cikin aljanna to sai mutum kaga ya biya kuɗi ne dai ya tafi makka don ya roki wannan addu'a Allahumma qini shuhha nafsi bai da wata addu'a wanda ita Allahumma qini shuhha nafsi dan ya samu wannan abin nan wannan daraja bai da wata addu'a banda wannan Allahumma qini shuhha nafsi saboda haka wato duk wanda Allah ya tsare daga ruwa kainai sune masu babban rabo to an ce abinda aka ce ma ruwa ko an ta akuna mala shi shine ka ci dukiyar dan uwanka gulman bisa ga zalunci duk wanda ya ɗibi dukiyar dan uwa ne bisa ga zalunci to wannan shi aka ce ma azzalim Fadakar buhul wannan kuma shi aka ce ma ruwa wa bisa shay'a buhul bukhul tirda abu a ce masa ruwa wa gala ibnu umar ibnu umar ya ce laita shuhu ba shine ruwa ba an yamna ar-rajulu malahu ba wai shi an marowaci ba wanda ka hana dukiya ka tauka roƙai abinai ya ce ban ba suwa wannan ba marowaci na ba in ji abdullahi bin umar ba a ce mai marowaci In na an an ta dama a abin na an ta dama a ainihin rajuli fi ma laisa lahu wato ijiyar mutum ta dora kwaɗayen abin da ba nashi ba ka dora kallon kayan wani ka tsara ranka ciki to shi an rowa in ji abdullahi bin umar in mutum ya zo ya roƙe ka abin ka cikin aljihunka ka ƙara iza ya can ya ƙara ƙasa cikin aljihunka ka gaba ka bashi ba to ba a ce wani marwaci amma in kana nan ka ga wani da kaya ne sai ka tsaron ka ciki ko kai marwaci wannan shine fassara Abdullahi bin Umar radiyallahu anhu sahabi daga cikin sahaba annabi wakila wasu malamai sun ce mallame a kulshe shay'an nahahu an akazi duk wanda bai anshi wani abu wanda Allah ya hana mai ansa ba walan yamna shay'a amara Allah bi da'i bai hana kai ne ba da wani abin da Allah ya ce ya bayar ba to wa waqahu Allah shahanan sai Allah ya tsare shi daga ruwan kai ne duk wanda ya zama abin da Allah ya ce ya bayar bai hana ba abin da Allah ya ce ya hana bai bayar ba to wannan mutune Allah ya tsare shi daga ruwan kai ne wannan mutum ne shi ne cikin bayan Allah al-muflihi na Allah ya samu cikin su to wa bada an da kar ta'ala a sinful awwal bayan Allah ya ambaci nau'i na farko mai mallahu ar-rutubatul ulya cikin wanda suke da daraja fi da salama a cikin musulunci min al-muhajirin wal ansari na muhajiruna da ansar saboda muhajiruna da ansar sun dara kowa ba da gudummawa a cikin musulunci saboda su dai ansaru kun ga su muhajirun suna sun ka zanna tare da annabi sallallahu alaihi wasallam tun yana shi ɗaya har ya samu mutum na biyu har ya kai sun ka kai su uku har sun kai yawa sannan su ko mahajirun su ko ansar su ne sun ka ba da masauki kuma sun ka fake annabi sun ka ba da rayuwarsu suna gadi ne kada kowa ya taba shi kuma in zaina wajen jihadi tare da su aka hita kun ga waɗanga mutane guda biyu sun ɗara kowa daraja a cikin musulunci kullu abin nan kullum bi wazifatihi kowannen su da wazifa ta wato aiki ne kowa da aiki ne Allah ti kama biha wanda ya tsaye da ita to bayan Allah ya ambaci wannan atba'a abin nan man yati abin nan ba'dahum sai ya biyo abin nan baya da waɗanda suke waɗanda sun ka tawo bayan su wato ya biyo da wa'anda suka go bayan su li bayani malahun don a yi bayanin su ma na baya abinda a dole gare su saboda idan abin nan mutum ya zo da baya ya iske an yi shinhida to wajibi gare ya girmama waɗanda sun kai shinhidan nan wajibi na gare in ya taho ya iske karrama waɗanda suka shinhidan nan to wayan ga sahabbai su ne mutanen da suka shinhida musulunci to duk wanda a baya in ya zo dole ne ya girmama su don su sun kai shinhidan nan saboda haka ya ambace su le bayani malahun don ya bayyana abin da a gare su wa ma alaihim da abin da haƙƙin da aga jama'a wajen su wato a haƙƙin da aga na farko wajen su qibal al-awwalin daga wajen na farkon alladhina kanu abin salafuhum wa inda amma gabatan su fa qala walladhina ja'u min ba'dihim walladhina ja'u min ba'dihim yaquluna rabbana ighfir lana يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم faƙala Allah ya ce wallazi na ji wayan wayannan da sun ka zo bayan wucewa abin nan magabata ayin min da mahajiri na bayan wucewa masu hijira wal ansari da masu da mutane na da ansar to wayannan da sun ka zo bayan su ilawa mil kiyama har zuwa ranar kiyama wato tun daga tabi'ina har zuwa ranar kiyama ya na cewa suke abinda aikin su su yawa magabatan su addu'a rabbana ghafir lana ya Allah ka gafarta mana wa li akhwanina alladhina sabaquna bil imani. ya Allah ka gafarta ma ƴan uwanmu waɗanda sun ka riga mu da imani wala taj'al fi qulubina gilla Allah kakka sa kiyayya cikin zukatanmu lilladhina amanu ga waɗanda sun kai imani rabbana innaka ra'ufur rahim ya Allah lalle kai ne mai tausayi mai rahama wannan shi ne aikin waɗanda sun ka zo baya shi yasa a cikin wani hadisi ya ce idan ka ga na baya suna bacin na gaba to ka jira kiyama tashin duniya yana yi kusa yanzu da kuke ganin na baya na ta zagin na gaba to alama ce ta tashin kiyama kullun abin nan na gaba ya shiga gaba na baya baya yake to kamata ya girmama wanda a gaba ne in ka ga na gaba na baya na baci ne to alamun sun lalace kamar yanzu da muke Allah ka taimake mu Allah ka sa mai karshe mai kyau kullu wahid min qa'ilina kowanne guda cikin masu wadi hadal qawli ga wannan magana da yace a gafarta wa magabatan su ya qasidu man sabaqahu yana nuni da wayanda sun ka gabace shi da kala qablahu wayanda sun ka wuce gabani ne min abin da min gairi fasilin ba tare da rarrabewa ba tahi ila asr annabi kuma na gabani ne za su kai zuwa zamanin annabi sallallahu alaihi wasallam wa ya da kulubi a ne saboda haka idan mutum ya ce Allah ka gafarta min ka gafarta ma yan uwana da sun ka gabace ni to fa ya da kulubi a ne ya shiga cikin yan uwa ne alladina sabaqu bil imani wa sun ka riga mutuwa da imani ta kaddama mina Musulmi na duk wanda suka gabata cikin musulmi sun shiga ciki wala sirri bin ladina sabaqu baya ba wai yana nuna wanda sun ka gabatai Fasusar mahajirin wal ansar masu hijira da ansaru bi ba shi aka nini ba likusuri don iya ce haka nan to ya takaita sai dai ya faɗi kama wanda Allah ya faɗi Allah ka gafarta mana ka gafarta ma ƴan uwanmu da sun ka gabace mu to tun daga ansaru din da muhajiru har zuwa zamanin gada yake shi wannan mutune duka yayi musu addu'a ta alheri su magabatan nan nashi duka sun shiga a ciki wa in kana huwa asal sababin nuzul ko da yake abinda asalin dalilin saukar ayan muhajiruna da ansaru to amma ba su kadai aka ne ba idan hukuma amu don hukunci ya hada da suwa da wa'anda an su ai addu'a wato addu'a ta hada da kullil musulmi ga dukkan musulmi li jami'a man taqaddamu ga duk ina sun ka gabace shi wala man kana ma'ahu zaman da wa'anda suke tare da shi cikin zamani ne to kun ga aikin da an ka dora mana baya in sun zo daga baya abinda aka dora musu ga na gaba kenan su rika yin addu'a ga na gabaninsu suna cewa Allah ka gafarta mana ka gafarta mu magabatanmu wayanda suka gabace mu da imani abinda ake so ba wai ka dawo ka baci na gaba ba na gaba ko abin ko shugabannin ƙasa da wayanda suka yi shugabancin ƙasa wanda duk ya wuce gaba ya riga ya wuce to fata alheri aka yi mai don ya riga ya yi abin da ya yi ya wuce to fata alheri aka yi mai ba muguwa ba Allah ya gafarta mana kuma Allah ya sa mai karshe mai kyau sun mashara'a ta'ala ya haƙi sannan Allah ya shiga yana ruwaito majara na yahudi abinda ya gudana tsakanin yahudawa min abinda annadir yahudawan na nadir war da kuma abinda ya gudana tsakanin su da munafukai min al-aqwali ba na maganganu na ƙarya saboda shi munafiki kullum magana ta ƙarya ce saboda ka ba a son mutum ya yi kama da minaye so ake kowa ya zama ya gaskiya ku zan masu gaskiya ga duk abin da kuke yi har ya zan a gane munafukai a gane da ba munafukai ba kai ya zama munafukai su an san tsoro gare su in suna magana karya su kai ba su waɗin gaskiya don tsoron su to kai ba munafiki kake ba kuma kana so ka sa kanka irin dabi'an munafukai kana magana kana karya bayan ka wadi a bincika a gane ƙarya ta kaga kai kama da munafiki in ba wanda ya san ka ba yan kai magana sai a ce kai ma munafiki na to ba a san irin waɗannan abubuwa duk abin da za ku yi ku to hili ku zan ka magana ta gaskiya ko mi za ku yi in ka faɗi gaskiya mi za a yi maka Allah subhanahu wata'ala ta'ala yana tare da gaskiya yana tare da mai gaskiya in Allah na tare da kai to wa ka tsoro kuma Allah ya gafarta mana ya sa mai ƙarshe mai kyau ya ce abin da ya gudana na manganin yahudawa da munafikun munafiki na wato munafikai mina akawale mina akawale ba na maganganun ƙarya wal ahwal fasida da halaye na banna wa ta'jibul hada ba da famaki mamaki ga abokin magana ba da ya kai ji ahwalin mu'mini da bayan ya roito halayen mu'minai wa akawalin da maganganun su ala ta ce labi da baka ce duk da sassabawa a dabaka su wato kashe-kashen su haka amma duka maganganun su na kwarai na to bayan ya kare wannan sai shigo magana halayen mu na kai wa qala alam tara alam tara de na nafaku zuwa ga wanda sun kai minahici ba minahici sharri manafakai ya kulu na suna cewa lai aka wani malladi na kawaru ga yan uwansu wanda suka kafirta min ali kitabi cikin ali kitab wa'an banun nadir ne banun nadir wa ikhwanuhum bil kufri kuma yan uwansu cikin kafirci to manafakai na ce ma yahudawan banun nadir wayannan da annabi ya tsare farkon sura la'in wa abinna la'in wa quraysh lamu abinna lamu kasar fi al'arba a cikin abinna na jimla guda hudu da za su lamu lamu kasar wato la'in wa quraysh wallahi an kai sheku minna madina daga cikin madina wuri na biyu la karu janna ma'akum wallahi za mu yi ta tare da kun ga al'adar munafukai duk suna magana rantsuwa dai rantsuwa dai rantsuwa dai saboda sun san kowa ya dauke su mara gaskiya kun ga abin da suka ware shi Allah in ukhrijtu ku yahudawa wallahi in an kai sheku min madina daga madina la nakaru janna ma'akum wallahi za mu ita tare da ku kun ga rantsuwa biyu ke wala da fi kun ba mu a game da ku ai fi kun ku adam ba mu wa kowa a wajen tabar da kowa abadan har abada wa in kutiltum kuma in an kai ku huzewa minhu allahu almuwadda fi wala in qutiltu lanansurannakum wallahi an ka yaƙe ku za kuma wallahi sai mun ku ku su wallahi an ka yaƙe kuma wallahi sai mun ku su mana baka mista ba su magana sai sai rantsuwa Allah ya ce wallahu ya shahadu Allah ya shaida inna wata kadibuna su wallahi ƙarya suka yi kun ga rantsuwar da suka yi da Allah ya mai zuwa musu raddi shi ya sa shi ma ya rance ya ce dole ya karya su ba su duk taimaka ma Yahuda kuma huda ba su yadda ba su bari in rigimar ta to in suna ganin mina yi ko ba la yan ukhri la yan ukhri la yan ukhri an fitar da abin da na yahudawa daga gidajensu la farju na ya kai ba su yi tare da su ƙarya ɗaya ta sun kai sun kace suna yi ko da an kori kahirai to su ma su ba za su fi kahiran ba wala yan kotilu kuma lalle ya an ka yaki kahiran la yansuruna wa su fakai ba su taimakawa kahiran wala in nasaru kuma lalle 'yan sun taimaki kahiran wato in sun zo sun kama musu jawo da nasarin sun zo don su taimake su laiwal lunnal adaba za su juya baya da gudu a wata gana abin nan bi jawabi la qasami al muqaddar an jawabi sharri fi al mawadi al khamsa wato abin na lalle wala in nasaruhum laiwal lunnal adaba wato za su juya baya sun malayin na sannan ba za a taimake su ba kun ga al'ada munafikai kenan Allah ya tabbata ya ce ko sun ce za su taimake ku ai ba za su taimaka ba kun ko ga haka an kai kwana 21 da an ka tsare su a farkon sura ai ba ku na minahiki ko guda ya to ya kawo gudun mawace ba to su munafikai haka nan suke in kai baka sani ba sai su zo su dora iza ka haka kana cikin ni'ima ka sai su iza ka sai ka yi to ka yi bore da ka yi bore sai ni'ima ta kucce kenan sai su koma wajen abokin nan naka da ya samu dama su ba su hito wa jikin kawai ba saboda haka ku ya tara da minayaci da munafikai ba mutanen kware na ba Allah ya tsare mu daga sharrin munafikai Allah ya ce abin da ya sa munafikai ba za su taimaka ba la antu ashaddu rahmatan la antu ashaddu rahmatan fi sudurihim cikin zukatan munafukai wato yadda munafukai ka tsoron ku ba su tsoron Allah hakan saboda haka ba za ku yi tuku ta zuwa yakin kahirai su yi kama mu kahirai ba za an to rahabatan rabatan bi sudurihim min Allah ko kun yi tsananin ban tsoro a cikin zukatan su bisa ga Allah ai na rahabatan fi sirri lalle tsoron da suka cikin sirri min kun game da ku ashaddu ya yi tsanani min rahabatihim min Allah bisa ga tsoron da suke wa Allah suna tsoron ku kwarai da yadda yadda suka tsoron Allah domin abin nan yusiru na halaku suna bayyana ta gare ku abin nan suna bayyana tsoro gare ku abin tsoron Allah gare ku bayyana haka suna nuna muku suna tsoron Allah wa kanu na lawan rahabatan shadida suna nuna musu tsoro mai tsanani min Allah daga Allah dan shi malaiki shi ka nuna tsoron Allah bayyane ko ina shi dai ya nuna shi adda addini amma kuma in aka to wajen ya addinin ba ka gani ne in an to wajen ya addinin ba ka gani ne amma yana kokarin nuna dan shi addini yana da irin wannan duk wanda bai yi addini to yana kuri da addini kwarai kwarai haka to saboda haka suna da tsananin bayyana tsoron Allah ai wato la ya kadiruna ala kun ba su yi muqabala da la'annahu ashaddu rahabatan bi don ku kun yi tsananin ban tsoro ga dukatansu. min kulli shay'in ga dukkan komi zalika bi annahum qaumun la yafqahun abin da sa don munafikai mutane na waɗanda ba su gane da ya la yafhamuna ba su fahimta duk abin da ake faɗa musu wa illa in ba da haka nan ba lama abin na lama galabu abin na al-makalu da abin na da ba su yi abin na lama kabu lama kabu al-makalu da ba su ji tsoron wanda aka halitta ba ashaddu min ma kabu alqalika yadda yadda suke tsoron mai halitta wato tsoron da suke yi ma Allah subhanahu wata'ala baya da yawa tsoron da suka wa halitta Allah ya yi yawa to za ka ga mutane da yawa yau suna da irin waɗannan ɗabi'u suna tsoron mutane amma ba su tsoron Allah saboda haka suna iya bayyana abin nan barna gaba Allah in sun ka ɓoye wani wuri cikin wani gida sun san ana ganin su amma saboda shi ba su tsoro ne ba su damu da shi ba amma don tsoron da suka wa mutane sun shige wani gida sun rai kun ga mutane suka tsoro don haka sun kake bari mutane su gani amma shi Allah da ba su tsoro ne ga nan daga sun sai shi kuma sun ci gaba da abin su don ba su tsoro ne to za ka iske al'adar mai yawan mutane yau haka take za ka ga mutum yana zaune cikin mutane idan ya ce ke mata sun yi kusa sai ka ga ya haka ya mace kai amma in yagga babu kowa tun da su in ya kama kallon su Allah ya kawo ka to al'ada ce ta mutane nan ya ga babu mutane dama mutane ya kaso to ya ga babu tun daga nesa in ya kama kallo har sai sun wuce kuma ya ji su da kallo amma sadda ya ga mutane yana daga kai gani sai ka ga ya eh mutane ya kaso kasu ce ga kallon da yake amma shi Allah bai jin tsoro ne yanzu daga shi sai Allah to ya kalla don Allah ba abin tsoro na ba gare shi to al'ada mai yawan mutane haka nan ta to irin wannan al'ada ba ta da kyau ba ta da kyau so ake mutum ya ji tsoro Allah ya yadda yadda yake jin tsoron mutane Allah ya kare mu Allah ya kiyaye la yuqatilu lakum la yuqatilu jami'an illa bi qur'an muhammadin

illa bi gura sana sai sun samu wata alƙarya ko abin na ginan na sai su shige cikin ginan nan su kulle sai su ga kawo muku maganganu wa'anda sun kaga dama a wani wara a ko kuma bayan gina sun shige cikin gina sai su dora wa muku maganganu jam'u jidar wa huwa su shine abin da eh, katanga wanda an kai babba ko kuma tudu babba wa biya abin da kira'atin wato jidar ya ce abin na illabin na mahasanatin ba su mun bai lama shadido yakin su tsakanin su tsanani gare shi idan suna fada da juna su wato suna da karfi kwarai saboda haka horon da suka yi muku ba adigo kasa wanda sun kai suna ga yaki da ko an kita da daga yakin laita alijibnihim ah, ba wai tsoro na yasa sun ka kasa yaki da ku ba ba tsoro na yasa ba su yaki da ku ba bal hum fi gayati quwa a suna cikin iyakar karhi mai karhi wa shaja'a da zaruntaka idan idan haraba ba ba'da in sashin su yaki da sashi wa amma idan harabu ko amma in sun ka yaki ku ku musulmi wa yad'u sai su rauni su yahudawa in suna yaki da junansu to karhi gare su suna da tsananin yaki kwai amma radda ta hada su da musulmi to ran nan ba su da karhi in ta hada su da musulmi to ran nan ba su da kai idan harabu kun fayyado in sun yake ku sai su rauni wa yajibu su ji tsoro bi latifi min minkun saboda tsoron nan da a cikin zukatan su game da ku saboda kullum eh, mutum gwargwadon da aka ji tsoro ne gwargwadon wanda ya ji tsoron Allah idan ka ji tsoron sai Allah ya sa a ji tsoron ka. in ba ka ji tsoron Allah sai Allah ya sa ka ji tsoron a halittu ne kai kuma idan mutum na jin tsoron Allah komi da komi zai ji tsoron mutum amma idan mutum bai jin tsoron Allah zai ji tsoron komi shi yasa ko kusu ya yi wani mugun motsi da dare cikin gida nai sai ya dora eh, hankali ne ya tashi sai ya kasa kwana da daddare cewa yana ganin ture na aka yi mai yana ganin kaza ne kusu dai yi wani mugun motsi to abin da ka kawo irin wannan tsoro rashin tsoron Allah shi ka kawo irin wannan amma idan mutum na jin tsoron Allah ba a ce ba a iya kai gare shi ba amma dai ba kowa ka kai gare ba kwatta so mai tsoro ya kaji amirul mu'mini ne yasa an ka kamo abin nan malami cikin malaman tabi'ina dan yayi mai ya azabtar da shi sai ya daga kai ne ya dibe sai jiki ne ya kama makarkata shi amiru ya koma noce kai ne an ka jima ya koma daga kai ne ya dibe aka yi haka na har sau sai ya ji bai hukunta shi sai ya ce malam wai me yasa don na dibe ka san in ji tsoro ya ce iya anas ibn malik ya rawaito hadisi daga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam cewa duk wanda ya ji tsoro tsoron Allah ha hu kullu shay'in komi zai ji tsoro ne amma wanda bai ji tsoron Allah ba ba min kulli shay'in zai ji tsoro daga dukkan komi ce anas ya rawaito wannan hadisi sai ya yi mai kyauta kuma ya sallamai ba magana azabai ya azabtar da shi duk ya daga kai ya dibe shi haka sai gaba ne ya kama watsuwa sai jiki ne ya kama karkata to ko gobe kuma ko jibi wanda da ya ji tsoron Allah wannan haiba Allah na bashi ita ko mutum ya zo don ya bace ka in ya zo sai ya gaishe ka kuma bacin kai toyi ba gaishe ka ba amma in ya zo sai ya gaishe ka ko mutum ya zo don ya walakanta ka in ya zo sai ya girmama ka to tsoron Allah ka kawo irin wannan su bokaye Allah ya tsare mu daga sharrin su sai su ce wai laya za su baka ko su ma wani rubutu ka sha wai in ka sha shi kowa ka yi ido bi da shi yana jin tsoro ai wannan sheme na wannan sheme na don ko ka dibi wasu wa'anda adda sha'awa bokanci irin naka ka dibe su sun ka ji tsoron ka yau ai gobe maganin gushewa ya kai su ko ganka su baka kashin ciya ai gushe ya kai amma tsoron Allah shi in dai ka ji tsoron Allah da kyau wannan bai gushewa ko yaushe ko yaushe bai gushewa Allah ya taimake mu kuma Allah ya gafarta mana Allah ya sa kuma mu yi ƙarshe mai kyawu ta wan jami'a kana tun yahudawa kan su haɗi amma wa kulubuwan shatta su daban-daban take mutafarriqa daban-daban take wato kalaban hisabani ta saba mu da kake zato kai zaton ka suna da haɗin kai amma gaskiya ba su da haɗin kai yanzu haka duwa da mu musan mu musulmi muna da namu matsaloli amma duwa da kaga kan musulmi wace kan arna ya yi wace ya bisa ga kan musulmi illa dai su wajen abin na na duniya suna suka haduwa amma kan su daban-daban yake ba mai kamanar wani daga cikinsu dukansu ba mai kamanar wani daga cikinsu shi yasa za ku ga ko taimako tsakaninsu babu irin yadda musulmi ke yi akwai hidda zakka tsakanin musulmi sai su taimaki junansu akwai masu keɓe wani lokaci duk lokacin ya yi za su ɗibi abinda Allah ya ba su su taimaka ma wasu mutane da musulmi da waɗanda ba musulmi ba ai ga kafirci babu irin wani kahirai ba su da irin wani ko ga siyasa haka da kuke gani ga siyasa wagga da kuke gani sai ku ga ɗan siyasa ya ta ya samu abinai yau ya aka ce wani dan siyasa ya hito sai ka ga mutane sun taru garka sai yana ta basu in ka je ka saka yare ba ka gani irin haka ko mutum ya to ba a bashi ko ya to ba a bashi amma kasashen musulmi sai ka ga jiya abin na ina magana da wani ya ce yana kokari na kamin ya fita yana so ya je abin na wuri kaza amma mutane na suka zo gida ne sun kai su 300 sun ya kai ya sallami kowa abin da yake ba su wato abubuwan hidimomin sallah ne da yan lalurorin azumi yana so ya sallame mutum ɗari uku sannan ya hita ba ka samun irin haka nan kudu ba ka samun irin haka to abin da ya sa musulmi ba ɗaya yake da wanda ba musulmi ba wato musulmi sun yi haɗin kai sun yi tausayi illa dai akwai lokacin da kake ganin wasu abubuwa mana na wannan ka shigowa ko lokacin siyasa da kuwa ganin kan musulmi kuna dan gani yana rabuwa munafikai na a ciki ba musulmin na sun kawace ba munafikai na a ciki Allah ya ce muke mu shi mana maganin munafikai Allah ya wace mana su a huta ذلك بأنهم قوم لا لا يأكلون لا يأكلون أبنا واتباتوا عن كي أي مثلهم في ترك الإيمان مثال سوى جنبر إيماني wa wasu alaihim da abin da ke saduwa gare su min na wannan min katali na kakkashe su da ake yi wala asari da kakkame su wala hazima da karewar su fi duniya nan duniya abin da yasa la yaqilu nuna hankali abba su da kuma misalin su kamar talal ladina min qablihim kamar misalin munafukai da kuma misalin yahudawa ka matsalin da zina min kamlin kariba su waɗanga Yahudawa da an kai ma abin da an kai musu da kuma abin da misalin abin da na mushrikai ya ce kamar misalin abin da ka matsalin da zina min kamlin kariba kamar misalin na gabanin su ba da dadewa ba ai da zamanin kariba wayanda sun kafaru ba da zamani wanda ya dade ba wa ma ahal badal min al-mushrikin sune mutanen badar na mushrikai to misalin su kenan kun ga yadda Allah ya wa mutanen badar da kuwa ba al'amari sun ne nauyin al'amarin su ai ta sun ne uquba al'amarin su bid dunya nan duniya min katale wasu an kashe su wa gairi wasu an kame su matsayin bayi ma azabun alim kuma ya an ce lahira suna da azaba mai da dalilin akhirah ranar lahira matalon ayatan kuma misalin su na biyu fi sama'i mina munafiki na su yahuda wannan misalin su game da sauraron munafikai kuma abin nan wata kallufa yan anhu da abin nan kawai da kai da munafikai sun kai gare su kamata da shaitan kawai da masala shaidana misalin su kuma kamar misalin shaidan idan kala lil insani ke wursar da yake cewa mutum ka kafirce kafirce ma Allah ya zo da wani ayyukan sabo ya yi ta izaka yana cewa ka yi akwai jin daɗi ciki ya izaka sai ka yi ka fada cikin matsala sai ya jaye kuma ya dora dariyarka to misalin shaidan kenan yana ta ce ma dan adam ka kafirce ni nace falan ma ka fara sai da dan adamu ya kafirce ga zahiri tun da shaidan ya ce mai ka kafirci abin da ya kamata shaidan ya yi in mutumin ya kafirce ya taho ya kama mai zama su yi kafirci tare shi ya kamata ya yi to amma falon ma ka fara sadda mutumin ya kafirci kala shaidanu da husai shaidan ya ce mai yasa ya za a wasu kuriyatan biyu don izgiri da shi'a in ni bari omen ka ni na yi bara a gare ka kai yanzu kake yin kafirci kai yanzu da wayonka kun ga shi ya iza ka yace ka yi kuma kai ya dawo ne maka dariya to misalin su kenan da munafikai shi munafiki shi zai iza ka kai abu amma in ya ga ka fada cikin matsala sai ya koma gehe kuma shi ta dariya haka shi munafiki yake saboda haka kullum ya kamata ga kowane mutum ya roƙi Allah ya tsare shi daga sharrin munafiki don munafiki shi dan kun ga ya ce ka kafirta amma lokacin da mutum ya kafirta kala inni bari ummin ka sai ya ce ni na yi bara'a da kai yanzu kai ba ka jin tsoron Allah inni kafin Allah rabbal alamina ni ka yana jin tsoron Allah ubangijin ta kai wai shi shedan shi na ya dawo yana ce mutumin ga da ya iza ga kabilci ya dawo yana ce shi kan wai tsoron Allah ya kai kun ga abu biyu sun faru ya dai iza ka ka saba ma Allah sannan ya dawo kuma ya ya muzanta ka cikin jama'a kuma ya tafi a bai da aboki ba kai ba aboki ne kake ya tafi da wani aboki kullum in ka ga shedan ya matso ga mutane to Allah suka bi idan ya san ya gama da ku ba ku ba ba Allah kuke bauta to bai zuwa tare da ku shi yasa za ku ga a wajajen da kayare suke sai ka gan su duk da rabe-raben da aggare su duk da kashe-kashen da aggare su duk da kin juna da jahilcin da aggare su sai wani lokaci ka gaba su yan fada don babu ruwan shedan da su balle ya gama su amma sai kaga ya shigo cikin musulmi ya iza wanga ga wanga ya iza wanga ga wanga ya iza wanga ga wanga saboda wa'ancan su ya gama da su ya san yanzu duk banza ta sharata ya baro can amma ya san waɗanda su an mutanen to sai ya dawo cikin su dan ya kawo matsala cikin su to misalin shedan ke haka za bin nan yi sabuwar shaitan haka shaitan ke surantawa lil insani ga mutum ya suranta mai amalan sai ya aiki wanda an mara kyau wayurihi ya gwada mai annahu nasiru ya mai zai taimaka mai ina hasala shay'un yubi ya taye aikin nan mara kyau in wani abu mai cuta mai ya faru shedan ce zai taimaka wa annabi ya rike kabihi rahatan ya kuma kai ka aikata wannan sabo akwai shan iska ciki dai da hutawa wa tamattu'an da jin daɗi da nafsihi ga mai sabon hatta idza igtarra al-insan har sai lokacin da mutum ya rutu warta kabal jarima ya aikata sabon to ya taruku shaytan sai shaytan ya bar mutumin ba da an ya sahaji abi bayan ya izgili shi kamar kun fi gani inni abin nan bari ummin ka inni aqabullah wa ruya an ruwaito anna rahiban yusamma bursisa lalle wani mai ibada ana ce mai bursusu sunan wani mai ibada ne yana da kokarin ibada kwarai har ya bar gari ya koma daji don kai ya ga mata masu wucewa da suturar da ba daidai ba sai ya koma daji don kai ya gane su to yana nan daji zamanai nazala inda hu imra'atun asaba halamama sai wata mace ciwon hauka ya same ta lamam sai ta dora yawo da ta ta ga bukka daji sai ta zauna ta karkashin bukka shi ya yi roma ya ce can sama ya bukka ta sai ta dawo nan kasa shi dan na yi hayatawa da can wani wuri ya ce yi hayata ya kawo ta nan dajin nan karkashin bukkan bursusu shi bursusu mai ibada na jahili na mai ibada bai yi karatu ba malaman nasara kun san jahilai ne su aka ce ma al'ubad to sai ta zo karkashin bukka sai ta sauka nan wurin liya da ulaha don shi mata addu'a shedan ya kawo ta yace mallan ya toye mata addu'a fa zayyana lahu shaytan sai shedan ya kawace mai ita wa wada sai ya take ta kun san wannan wato sharri ke na irin na shaidan mutumin gana can zama ne shaidan ya teyo haya wata mata ya yi ta kokari har ya kawo ta mahaukaciya mai ta hankali ya aje ta karkashin bukka mai ibadanka. ya yi ta kawata mai ita hayyarta ke ta bahamala sai ta yi ciki sannan sai shaidan ya zo ya ce mai in ka bari ta haye cikin ga an yi abin kunya don za a ce kaina saboda haka yana baka shawara ka kashe ta sun makatala sai mai ibada na ya kashe ta kawfan min an yabta da don gudun kada ya kunyata sai ya ta yi gina wani wuri ya turba ta da cikinta sai shi dan ya ta gari inda uwayenta ya faɗa musu kuna mi ya kuma mara lahiya ga ta an kashe ta wa kashe ta kuta inda buka bursusu ku gani ta yi bursusu ya ci shi bai kusa an yi ba da shaidanu qaumaha ala ha. sai alama wudu'iha sai shedan ya kai su inda an ka sa kabarinta yace ku tone nan wurin ku gani tana nan ciki sai sun ka tone abin na sun ka gane ta yace to kun ga wanda ya mata ciki ciki yayi mata kuma ya kashe ta kun gane ta kun ga sharrin shedan ke. faja'u sai mutane yan uwanta sun ka tawo fasanzalu ar-rahiba sun ka sauko da mai ibadan nan arrahibu rahibi wato mai ibadar nasara sai sun ka jawo shi da bisa bukatai da sama bayan sun jawo shi da ya katulu don su kashe sai shi shedan ya koma taho abinda dai shi shedan ka nuni duwa da zai sai mutunan ga ya kafirta sai shi shedan ya taho ya sako tawahi irin na alkali ya ce shi alkali na Mutunan ga bai gane shi ba duk abin da aka yi bai gane shi ya ce shi alkali na ya ce su kai mai shari'a su ma ba su gane ko da ka magana yadda ya hada kayan shari'a da kujera ta ya na ce mai shari'a na sai an kawo mai kara mai ibada ga bursusu to bayan an kawo shi sai ya keɓanta da shi irin ɗan ɗakin nan na alkali da yake keɓanta shi ɗaya ya keɓanta da shi an ka kai shi an ka aje faja a shaidanu faja a shaidanu sai shaidan ya zo mai kowa adabu in sajada lahu an yi abin na an yi jiya hu sai shedan yake barta da shi cikin dan ɗakin nan na ganawa alkali yace to shi shedan yace shi dai ne mai shari'a ba yace amma shawarar da yaka ba mutumin nan yayi su yayi mai su sujuda guda ya duka ya aza goshi ne kada ya gaisai yace in yayi mai wannan to zai tserar da shi daga sharrin mutanen fasa da lahu mutumin ga sai ya duka ya mai su juda fata barra aminu sai shi ya ce amma dai kai wawa kake mutum ka kawo su juda shi kenan sai ya mutu ya mutu kahiru duk ibada da yau ba za ta yi ga ba ku musulmi abin da ya kamata ku lura irin wannan shaidan na nan bai da kudu wasu abubuwa da kuke gani ana zaune lahiya shaidan ya shigo ya kawo ya tuna ya raba kan mutane suna zaune lahiya ya kawo hitina abinda bai kai ya kawo ba don takaici ya kaji ya za a bar musulmi su zanna lahiya shi ya yasa ya ta wa'annan abubuwa to ku rika lura da irin wannan in matsala ta shigo tsakanin ku kusan wanda za ku gyara ku babba shi dan dama muddin kuna ba shi dama ba ku koma zauna a lahiya Allah ya kare mu kuma ya kare mu daga sharrin shaitan fa kana bata huma kun ga akiba su ta kasance a algawi wal muguli wal muguli da shi a mai batawa shedan da ya batta mutumin ba da wannan da an kaba suwa wato argawaya abin mugoyi bin nasabi abin kabruka wa qur'a abin bin rafa'i wato wa kana aqibatuhuma ga wata kira ga wata kira kuma aqibatahuma fa kana aqibatahuma aqibar shedan da wanda ya shedan ya fasuwa annahuma fi nari su duka biyu yan wuta ne kuma in sun shiga wuta khalidi na biya an kaddara musu da wama ce don duk kahire na da wanga da shedan ya sa kafirci da shi shedan da kocan kahiri na kun ga duk kahire ne wa zalika jaza'u zalimin wuta kuma da ma ita ce sakamakon azalumai ai jazaa'uhum wato ita ce sakamakon su ai jaza'u al wato sakamakon su Allah ya tabar da su Allah ka kare mu daga sharrin shaidan Allah ka kare mu daga sharrin shaidan Allah ka kare mu daga sharrin jama'a ta Allah kuma ka sa mu karshe mai kyawu nan za mu kwana insha Allah أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته Allah subhanahu wa ta'ala ya halatta barwa yayi kyauta da rikiciyar da ya hana wasu saboda wannan yana yau da tashi ya ya halitta uba ya yi kyauta ga wani da daga cikin ɗaya ne ya halitta ya bada kyauta sai dai wajen wasu malamai sun ce makaruhi na amma wasu malamai sun tabbatar da ita babu karhanci amma dai kada a yi zalunci kada a sa zalunci amma ya halitta a bada kyauta ga abin nan babu laihi ga uba ko da ɗa ba mai kyautata mai na ba inda ya ga dama ya ba shi kyauta inda babu zalunci to ya halitta kama wada yake cikin littafin risala ya halitta ai haka saboda haka ba laihi ba ne an ba ko ya halitta irin da ko ga yawa da wani da kuma ko malamai da ko mace ta ma ta dace da wani da wannan gaisuwa ce wadda ba ta da kyau anas ya ce wani mutum ya tambayi annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce rajulun yarka a kawo a yan haniya lahu kalala mutum na ya gamu da dan uwa ne yana dan duka da kai haka ya dan duka ya gaishe shi annabi ya ce a sai shehu ya ce wa mudalaqul in wa in rati ra'ati haramun ko kaka an ka dukar da kai inda tahiyyati wajen gaisuwa yace haram saboda haka wannan qur'ani da kun ka gani a hikina ce da musiba ta al'adu wanda an ka riga an ka saba kamin a shigo musulunci to wannan al'adun suna an ka rike har yanzu al'adu na da mutane ke yi kamin su shigo musulunci to bayan sun shigo musulunci kuma sun ke barin al'adun amma dai kai duk abin da kaka iya bari ka bari su sarakuna su hana na a gaishe su su yi magana su yi magana su hana na a gaishe su yan siyasa su hana na a gaishe su malamai sarakunai uwaye duk su hana na a gaishe su kowa a mai gaiso musulunci in ka gamu da mutum hadisi ya inganta in ka haɗu da mutum kacce mai assalamu alaikum ka ɗauki hannunka ka shi haka kun ka gaisa ba za ka sake hannu ne ba sai an gafarta ma zunubin ka tun daga rada ka fara har zuwa yanzu to shi ɗan ya ga wannan alheri ya yawa sai ya ce gurbi da shi gurwana a tsibga ma zunubin da baka sai ya kai yawa amma in ka yi sallama ka gaisai wani shari'a ta ce duk zunubin da ka yi an gafarta ma amma in ka gurwana ka gaisai ka ƙara zunubi shi ne ya ce to ya yi gane ma haka saboda ka ku riƙa gaisuwa ku ba junanku hannu ku gaisa gaisuwar musulunci ke Allah ya ce na ke mu Allah wa kamalan irin yara maza da mata da su ke sanin da yan azumi har mutum balada sun rubi da aka yi zumi a wuri in Allah wa kamalan idan suka yi aure za su ranka shi tunda su musulmai ne za su ranka shi ya in ba don ana zaton jahilci gare su ba ai kafara na jicce abinci ga rana guda cikin watan ramadana da gangan babu uzuri kafara gare azumi 60 to amma zaton da aka yi suna da jahilci saboda wata al'ada da sun ka iske ana gudanarwa sun aza haka na aka yi wannan ita ta rangwanta musu an kace ka kawai amma in ba da haka nan ba ai kafara za su da yanzu wanda da an masani babu jahilci babu uzurin komi ya ci abinci da rana duk in ya ci kwana goma duk kwana guda sittin da dai za a yi kun ga aiki ya yawa kila bai iya bai iya ranka shi bana shekara guda saboda haka ku uwaye kuna da laifi ku rika kulawa da ɗiyanku in azumi ya matso kusa ku zan ka magana da su ko zan ka magana su lokaci bayan lokaci duk kwana biyu ga na uku ka yi magana da abinka duk kwana biyu da na uku ka yi magana da abinka don kasu sassauce saboda yaro ba kamar babba ba ne bai saba ba tun da ba ku sabar da su kamar wada a shari'a ta ce a sabar da su da shekara bakwai a koya musu azu da shekara bakwai to tun da ba ku yi musu haka sai da sun ka girma to kun ga sai kun rika yi kuna kulawa sannan za su iya yi ne kwana biyu ga na uku ka koma kiranta ka abin nan ka yi magana da ita in ka ji a wata dan ja da baya sai ka ƙara ƙarfafa ta har dai azumi ya kai ƙarshe to yau da gobe da gobe da ta saba ko ba ka nan ci gaba da gida amma in babu sabo kuma babu kulawa gaskiya ba su yi laihi uwaye yana da laihi domin da yawa wasu uwaye suka hana maɗiya azumi wasu uwaye don mun sha gani yarinya balagagga ta dauki azumi sai ta kai wani lokaci da ubanta ya gane zai ce maza ta aje shi wai wai alsa ka kanmu mai azumi shi ga nan bakin wawa ga shi nan shina azumi amma alsa ba ta kan mai ba amma bakin wawa ya ki gane yadda abu yake to ga shi alsa ba ta kan mai ba to shi ba ta kan mai ba shi ta ka kanmu mai abin nan mai garko jiki mai kai ko yaro bai hidda tijo garko jiki ba amma shi ba ta kammai ba shi ma da ayyukan biyu saboda azumi amma ta ka kama yaro saboda azumi yaro bai yi ga jibirin yawa ba tun da ba su ha gani ga sunan muna gani yara na da azumin su tun da sahi ba su da wani aiki su ne yan kwallo sai za a zo su dawo sun yi zuwa zuwa a to a yi wanka yanzu haka suna can suna yi kuma da azumin su kai kana iya yi yaro da koyowa bai ji Allah dai ya gafarta ma yara

Eh, in ana ne lahi kamar na sabo haka kai tsaye ba a cewa akwai shi amma dai akwai rashin nasiha kuma kun sa annabi ya ce addinu an nasiha ita ake ce ma addini don haka wanda bai da nasiha bai da addini shi ne ne kawai abin da za a cewa saboda haka yan kasuwa ba mu cewa kun yara yan kun ka ci riba da yawa amma dai mun san mu ku kyauta ba kuma kuma kun sani musamman irin wanga lokaci da ake ciki yanzu wasu 'yan kasuwa sun shirya tsaf kada za su kwanukan gada sun ka rage a yi sallah yanzu wasu na nan sun aji kaya sun boye wayanda sun ka san ana bukata irin kayayyakin lalurorin da sun ka san yanzu su za a biya sai su yi ta yin cada sun sau da ara su yi ta yin cada to irin wayannan gaskiya wanda suka yi ba daidai na ba shi yasa za ku ga duk wanda kan irin wannan bari ba abbai samu ba wani kamin bari ko kudin bai da ya ce riba amma riba ta lalata kudin ta lalace ta kashe kudin kuma wani kamin bari bashin da ma aka bi ne butun abin nan gama shi aka yi da ma'aikata saboda haka saboda rashin nasiya wanda bai wa mutane nasiya Allah bai mai nasiya annabi ya ce man la yarham la yurham duk wanda bai tausayi Allah bai tausayi ne duk wanda bai tausayi Allah bai tausayi ne Da haka wani ba ka tausan mutane Allah bai tosan ka dora na da za ka haɗa ka rage ba ka haɗa babu ruwa ne da kai bai kare kawai da baka tausaya ma bayi ne shi ma bai tausaya maka Allah ya ce taimake mu shi mana jagora kuma Allah shi salati da sallama ga annabi ne Muhammad sallallahu alaihi wasallam Allah muna roƙonka bai anna laka alhamdu la ilaha illa anta wa laka la sharika laka almanna badi'u samawati wal ard dal jalali wal ikram ya hayyu ya qayyum ya Allah muna roƙonka Allah ka gafarta mana Allah ka gafarta mana Allah ka shirya muka shirya yan kasuwan mu yan kasuwan mu Allah ka sa na nasiya cikin zukatarsu Allah ka sa na nasiya cikin zukatarsu Allah ka sa na nasiya cikin zukatarsu Allah ka gafarta mana baki dai ka sa na nasiya cikin zukatarsu ka kara mana imani ka kara mana tsoronka ka kara mana ibadarka da ikhlasi Allah ka raba mu da sabonka kuma ka raba mu da shawar sabonka Allah ka ba mu imani cikakke Allah ka ba mu lahiya cikakka Allah ka azaita mu ayyuka na kwarai Allah ka sa mu yi karshe mai kyau Allah ka raya mu ahli sunna